mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa za mu tafi kuma mun tabbata za mu samu nasara babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan general christopher musa ke jaddada cewar sun shirya tsaf don jiran umarni daga kungiyar ecowas don yin amfani da karfin soji wurin maido da zababbiyar gwamnatin dimokuraɗiyya a ƙasar nijar a shekaran jiya ne dai shugabannin kasashen afirka ta yamma suka taru a nan birnin abuja inda suka tattauna batun na juyin mulki a kasar nijar his excellency president muhammad bazoum remains the legitimate elected president of the republic of niger shugaban hukumar gudanarwa na kungiyar ecowas omar tore ke jaddada cewar su a hukumance har yanzu muhammadu bazum shine halastaccen zababben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar. matukar shugabannin jin mulki a Nijar ba su bi umarnin kungiyar ecowas ba na maido da shugaban farar hula kan mulki to za a ɗau dukkan wasu matakai don dawo da tsarin mulki a ƙasar ta Nijar, a ciki har da amfani da ƙarfin soji tuni ma har an umarci manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasashen afirka ta yamma da su yi taron gaugawa don ɗaukan wannan mataki the chiefs of defense staff of ecowas are to meet immediately General CG Musa shine babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya. Babu wanda zai supporting eh, sojoji su dauki su dauki mulki bai kamata ba. Kowa yana son democracy. To abin da zamu ci gaba kenan mu muna nan a nan a shirye duk lokacin da aka ce mu motsa zamu tafi kuma mun tabbatar zamu samu nasara. Kuma kun tabbatar za ku iya kare demokradiyya a Niger? Tabbas, tabbas. Basharu Altine Guyawa Isa da ke zama shugaban kungiyar rundunar adalci a jihar Sokoto mai makwabtaka da Nijar din na cewar ya kamata a yi taka tsantsan. Wato ECOWAS sana wasa da wuta ne. In ka duba irin yadda aka yi jerin takunkumi ga jamhuriyar Nijar wato kama al'amari ne wanda adda gayya. Jerin waɗannan takunkumi da cewa an ba da kwana bakwai idan waɗannan abubuwa ba su kasance ba za a shiga a yi amfani da ƙarhi bai kamata ba. Diflomasiya ba ta taka rawa irin yadda ya kamata ba. Bayan wannan kuma in ka dubi ƙasashen na ECOWAS ECOWAS wata ce wadda abba ta da matsaloli na cikin gida. Wannan waɗanda za su cewa su je su yi Nijar zai ƙara haɓaka waɗace-waɗacen da gare su cikin gidaje musamman Najeriya 'yan Kadiba dukkan iyakokin da suka iyaka da Nijar da Najeriya babu inda ba hituna ba tashi hankali. Su shiga kuma su yi waɗa su barar da makamai Nijar ta yankar da makamai ya za a yi Najeriya ta zanna lahiya. Waɗannan abubuwa su ne suka yi da baibayi ga wannan al'amari. Bayan wannan kuma ainihin wacce ƙasa adda tattalin arzikin yin wada mutanen 'yan ƙasa suna cikin maci da tattalin arzikin rayuwa za a ɗiba kuɗi a je a yi wada wata ƙasa don ɗaya mai da wata gwamnati wannan wace irin ƙasa ce muke ciki suna wasa da wuta ne domin irin idan an ka yi a ainihin liberia wato al'amari ne wanda ko kaɗan ba shi wa yanzu irin haka nan cikin jamhuriyar nijar basharu altine guyawa isa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria